بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake قولي والله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya ga dama ya so muka sake taruwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu saya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba yau muna nawa ga ga wata na musulunci ashirin da nawa wala ali wane ne ya rike ina ga ashirin da uku ne takwas ko ashirin da takwas ga rabi'u eh, jumadal sani ko wanda ya daidai da uku ga wata na sabuwar shekara shekara ta dubu biyu da sha tara wanda ta ƙare kamar yau ta fara shi ta riga ta ƙare. a yanzu kuma na ta ƙoƙarin dambarwa na siyasa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu yanda muke ƙoƙari na siyasa na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon wato ainihin siyasar lahira imam al-hassan ibn abil hassan al-basri yake cewa ya adam ya kai dan adam inna ma anta ayyamun gaba ɗayan ka kai kwanaki ne kullama zahaba yawmun duk sanda aka samu kwana ɗaya ya tafi a cikin shekarunka da haba ba abu ka shashinka ya tafi duk sanda aka samu an rage kwana ɗaya yau gobe to kwanakinka ne suke karewa ji imam al-hassan basari ah, imamu shafi'i rahimahullah ya mana nasiha wacce take mai kama hankali yake cewa duk mutumin da yake da hankali shine wanda ya abu kamar guda hudu ji imamu shafi na farko ya ce man arda khaliqahu qabla an yalqahu mutumin da ya yadda da ubangijinsa kafin ya haɗu da ubangijin abu na biyu ya ce man anara kabarahu kabla an yuskinahu mutumin da ya haskaka kabarinsa kafin a sashi a cikin kabarin na uku man sallar jama'ata kabula an jama'a jama'ata alayhi wanda ya yi sallah a cikin jama'a kafin jama'a su zo su masa sallah wato a shi kullum yana wato ainihin cikin sallah a cikin jam'i to imamu shafi yake cewa lallai wannan ba karamin mutum bane a mai hankali sannan wannan a zahiri wato shine wato mutumin da yake da hankali amma kaga ana siyasar duniya idan mutum ya zilme a siyasar duniya ba abin da ya dame shi a siyasar lahira to ya yi hasarar duniya in ba sa abu kuma ya ta lahira yanzu idan muka duba a tashar ɗin mutane ya koma 2019 february ba za a zaɓa ya za a yi me za a yi ya kamata mutum ya dinga wato ainihin ƙoƙarin siyasar lahira kafin wato ainihin lahira ta zo masa dan Allah cewa ya ayyuhan nasu ta taqura ya ayyuhan nasu menene mai Allah ke faɗa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzu nafsu ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba abin da za ta aiwatar ma da kanta dan gobe ba gobe juma'a ba gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiwatar mu da kayukan mu aiki na alkhairi yau a karatun mu insha Allah za mu tashi annahyu an qira'atil an an qira'atil qur'ani fi sujud wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya karanta Alƙur'ani lokacin da ya sujjada ko kuma lokacin da ya yi wannan kuma hani wato malamai sun yi saɓani a kan shi malamai sun kasu gida biyu wasu suka ce gaba ɗaya hannun haramun ne wasu kuma suka ce a a gaba ɗaya ya yi laifi mai ɗimbin yawa mai laifi ne ba za a iya kiran shi haramun ba amma ya saba ma Allah da manzansa imamun nawawi a cikin shirin hadisin domin hadisin Imamu muslim ya rawaito ina jin a cikin sharhi da ya ma sahihu muslim a kolum na biyu kenan wato shafi na ɗari hudu da bakwai yake cewa a irin wannan matsabatu ina jin matsabatu darul fikr yake cewa fihi nahyu an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujud wa inna ma wazifatu ruku'i tasbih yake cewa aiki a cikin ruku'i kawai mutum yayi tasbihi wazifatu sujud wa wazifatu sujudi tasbih wa du'a idan kai sujjada ma ana so kai waita du'a'i ne a ciki walau qara'a fi ruku'i was sujud wa inna ma hmm, falau qara'at fi ruku'i aw sujud fatiha yace da mutum zai karanta a cikin sujjadarsa ko a ruku'insa wanda abin da yake wajen fatiha kariha an ƙi haka din walam tubtil salatu salatu amma sallarsa bata ɓaci ba idan ka karanta inji imamu nawawi idan ka karanta abin da ba fatiha ba sallar ka bata ɓaci ba amma in ka karanta eh, fatiha ka karanta kai in dai karanta fatiha kai a cikin ruku'in ka ko sujjada kariha an ki haka din amma walam tubu bin salatu sallar sa ta lalace ba wa in kar al fatiha idan mutum fatiha kawai ya karanta a cikin sujjada sa ko ruku'i yace bihi wajhani yace akwai wato wajibi guda biyu yace li anna ashabana أصحابنا لأن domin me malaman mazhabinmu na shafi'iyya dan shi dan mazhabin imamu shafi'i ne yace sun ce haka din ba laifi annahu ghayral fatiha wa yukrahu salatu suka ce abinda yake ba fatiha idan ka karanta abinda yake su in ka karanta fatiha a rukuyi ko sujada ba ba komai akan ka domin addu'a ne su a nasu fahimtar kenan amma duk mutumin da ya karanta abin da ba fatiha ba to kare an ki amma walam tubutul salatu sallarsa ba ta lalace ba wa in kara al fatiha yake cewa ko an gairar fatiha yace wala tubutul salatu yace wasani yace magana na biyu yuhramu an haramta karatun ko da fatiha ne wa bil salatu kuma sallar mutum tana lalacewa idan ya karanta Qur'ani a sujjada ko a rukuyi wanda ko da Fatiha ya karanta wato a kauli na biyu sallar ta lalace hada in kana amdan yake cewa haka din amma in ya kasance da gangan ka karanta bayan ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sai ka zo ka karanta da gangan sallar ka ta lalace fa in qara'a sahwan lam yukure amma idan mutum ya karanta fatiha din wato da mantuwa to haka din ba abin ki bane wato wa sawa'un amdan aw sahwan yastulu lisahwi inda shafi'i malamai suka ce ya danganta mutum ya karanta eh, yana mai mantuwa ko kuma yana da gangan ya karanta wato zai sujjada wato ta kabli a wajen imamu shafi rahimahullahu ta'ala rahmatin wasiya wannan shine wato sabanin da malamai wato ainihin suka yi dangane da abin da ya shafi karatun fatiha a cikin rukuni ko sujjada wanda abin da yake akwai shine magana mafi tsakatsaki mutum ya yi babban laifi ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma batun abin da zai yi na sujjada wannan yana buƙatar dalili wato daga cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama amma dai mu sani cewa ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana jawo ma mutum masifa a duniya da kuma lahira Allah ka tsare mu malam yace wa kana yanha an qira'atil an qira'atil qur'ani bi ruku'i wa sujud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hani dangane da karatun karatun Qur'ani a cikin sujjada ko a cikin a cikin rukuyi wa ya'muru bil wa ya'muru bil ijtihadi wal iktsari min ad duai bi hadha rukun malam yace manzon Allah yana umarta da kokari da yawaita yin addu'a idan mutum yayi rukuyi ko yayi sujjada kama mazafi rukuu kamar yadda ya wuce mu akan bayani akan abin da ya shafi rukuyi wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid mafificin kusancin bawa da mahalicinsa ya fi kusanci da shi lokacin da ya sujjada manzon Allah ya ce fa aksimu du'a fi mu yawaita yin addu'a lokacin da muka yi sujjada wato saboda mutum yana kusa da Allah subhanahu wata'ala shi yasa wasu malaman suke ganin cewa bid'a ne mutum ya daga hannunsa ya roƙi Allah bayan ya idar da sallah tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ya fi kusa da Allah lokacin da ya sujjada to me yasa ba za ka roƙi Allah wato lokacin da kai sujjada ba wasu malamai suna bid'antar da haka din suka ce babu abin da ya tabbata na hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu yana yin addu'a bayan sallah sai dai abin da ya tabbata kawai yana yin waɗannan azkar kamar yadda aka gansu ga sunan abin da manzon Allah aka samu yana yi kenan bayan sallah wato ainihin na farilla sai yake ibalatu sujud ana so mutum ya dinga yawaita sujada, musamman a sallar nafila domin malamai suna ta kai kawo suna ta wata kwakwalwa a tsakaninsu da sujjada da tsayuwa wato ainihin wanne ne tafi falala idan mutum ya duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad zai ga bayanan filla filla da ibnu al-qayyim al-jawziya yayi idan kuma ka duba littattafan hadisi ma irin su sunan daruqutni zaka ga suna kaka waɗannan masail din to wasu sun ce sujjada ta fi wasu kuma sun ce tsayuwa ya fi domin Allah yana cewa ya ayyuhal muzammil kumin laila kumin laila ka tsaye da dare ko ba haka bane illa kalila sai kaɗan tsayuwar da Allah ya ambata suka ce to yana nuna kenan tsayuwa ya fi wasu kuma suka ce a'a sujjada ta fi domin me yasa sujjada ta fi domin ai an annabi ya ce akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid mafificin kusancin bawa da mahallicinsa lokacin da ya sujjada kaga kenan wai sujjada ta bi saboda Allah ya ce ai ya kusa da bawa lokacin da yayi mai yayi sujjada wasu kuma suka ce a tsayuwa ne ya bi saboda haka a ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa magana mafi tsakatsaki idan idan da daddare ne idan da daddare ne to tsayuwa ya fi falala idan kuma na fila sallar rana ce to yawaita ruku'i sujada ya fi falala yace ai da aka ce ya ayyuhal muzammil din sai aka ce kumil laila ka tasar ka tsayar da dare sai yace to abun da ake nufi ai dare Allah ya ambata yake cewa to yana da kyau kenan mu gane da daddare ka yawaita tsayuwa kamar yadda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita tsayuwa har sai kafafunsa sun kumbura. wato hatta ta tafassara kadamahu har sai kafafunsa sun kumbura bayan sun kumbura ma sai su ji su sassage Aisha ta take cewa radiyallahu anha ah, ya za a yi ka dinga yawaita tsayuwa ka da gufira laka ma ta kaddama mai zambi ka ma ta akara an gafarta maka zunubanka wanda za ka aiwatar da wanda ka aiwatar ce ce hawala a abdan shakuran ba zan kasance bawa mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba yake cewa ai tsayi wannan da nake yi wato godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana ko ba ka da haddan Qur'ani ko ba ka da karatun Qur'ani yana da kyau wato ainihin ka yawaita tsayuwar ko da kul huwallahu ne ka dinga yawaita kul lahu lahu ahad Allahu sama don kul huwa Allahu kadai manzon Allah ya ce tana daidai da ɗaya bisa hukun Qur'ani ina fatan an gane kuma manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta kul huwa Allahu kafa goma Allah zai gida masa katin gida a gidan aljanna ka karanta kawai kul huwa Allahu kafa goma kana da katin fili a cikin gidan aljanna 50 by what ban sani ba katin gida dai manzon Allah ya ce to kaga kenan kul huwa Allahu ka na ta wani zai ce to ai ni ban da jarin qur'ani ba na iya karatu tilawan nan ai zai sama da ali to saboda haka ni kun wallahu ko kafa goma gida daya kafa 20 gida biyu ka dinga kirgawa ba sai baka ya kamata ma a ce wannan ya zama wazifanka kana dan jin dugu-dugu kawai ka dan kebe ka karanta kun wallahu kafa goma gida daya kafa ashirin gida biyu haka ka dinga tara gidaje wallahi kuma duk iya adadin da ka karanta ranar kiyama sai ka ga gidajen a gidan aljanna idan Allah ya baka ikon shiga kar ka yi tsammanin wai yawan yawaita karantawan zai sa wai wato karanta fegi a nan ne zaka ga wai an ce nan ya cika ba fegi sai wannan sai duniya amma aljanna gaba ɗaya ba wani ranar da za a rasa fegi Allah ubangiji ya samu a ciki saboda haka ya zamanto kana yawaita wato ainihin karatun tsayuwan sallah da kul lahudin za ka samu falala insha Allah to kaga malamai suka ce idan sallar dare ne ga yadda za ka yi idan kuma sallar tara na ce ga yadda za ka yi kamar yadda ibnul qayyim ya faɗa yake cewa kuma wannan ita ce magana ta ibnu taymiya in ban manta ba yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama yaj'alu sujudahu qariban min ruku'ihi yaj'alu sujudihi qarib sujudahu qariban min ruku'i fi tul Allah yakan saka sujjadarsa kwatankwacin ruku'insa an gane ko eh, yana sa sujjadarsa kwatankwaci ruku'insa fi tul wajen tsayi wa rubbama balaga fil idarati li amrin arid wani sa'in an samu manzan Allah ya ya wato ainihin matsa wajen yin wajen yin sujjada li amrin aridin saboda wani abin da ya bujuro masa idan aka ce arif wani abin da yake bujurowa ba ko da yaushe yake yake faruwa ba an gane ko kama kala ba'dhu sahaba kamar yadda wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka faɗa bai suka faɗa suka ce kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi ihda salatil ashi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito mana a ɗaya daga cikin sallar wato ainihin al'ashi idan aka ce wato ainihin al'ashiyu malamai suka ce shine ma ba'da zawal ilal maghrib kamar yadda ibn al-asir yake faɗan shi a cikin nan an-nihayatu fi gharib al duk wani kalma da ta maka nauyi a hadisi to in baka da wannan shirme ka yi domin idan ka dauki mu'jamul wasil wani sa'in ka je za ka fassara hadisin manzon Allah da shi ko wata kalma ta maka nauyi sai ka shiga munji to za ka yi barna za ka yi barna kamar yadda idan ka rasa kalma wata kalma a cikin alkur'ani ina za ka nufa akwai dictionary da aka yi da yawa amma sun bantu wato ainihin alfaz ne na ƙur'ani mai girma ba wai kana kana kana rasa kalma wai sai ka tafi munji? ko ka tafi mu da ba zai fassara maka ron musamman ma mujamul almunjid din nan musamman almunjid idan kai kai fiye lizimtan shi to za ka fiye yawaita wato ainihin kusakurai a ƙur'ani idan ka rasa kalma ina za ka duba sai ka duba al-mufradat fi garibi alfazul hadith eh, fi garibi alfazul qur'an na fu'ad abdul baki sai ka ga ya ɗauko maka kalmar ya fasara maka sai ya baka reference ayar Al'ƙur'ani, kila ma da ayar da kake neman wato kalmar lafazin da ita zai baka reference to anan yake cewa a cikin al-nihayatu fi qaribil hadith wal asar na ibn al-asil kenan yake cewa wato idan aka ce al-ashiyu shine ma ba'da zawal idan rana ta karkace lokacin sallah azhar ila al-maghrib zuwa lokacin magriba duk ana kiran shi wato al'ashi ina fatan mun gane to shi yasa ya ce fi ihda salatal salatai al'ashi cikin salloli na wato ainihin al'ashi yanzu an gane me yayi al'ashi ko dan ba zan iya fasara shi da Hausa ba wato kamar za a ce hantsi ne ko yaya ba hantsi ne dan hantsi daga bayan kamar yanzu din kamar yanzu da safe abin da zamu shiga nan gaba shine hantsi an gane ko to ka idan rana na bayan zawali larabci ne ai zawalin larabci ne ko yasa ai na ce ba zan iya fassara shi da Hausa ba idan ka ce zawal wato daga zala ya zulu ne eh saboda haka shi ma larabci ne wato shi yasa kawai na yi bayanin sa bahaushe kawai sai ya fassara shi da yarensa ko ba haka ba a zuciyarka kawai sai ka fassara amma gundarin kalmar ni ban sani ba in kuma abu wanda ya sani sai ya kare mu dan akwai dattawa hausawa sosai ko daga dai karkacewar rana daga tsakiyar sama zuwa magarib shine al'ashi to wace a wannan lokacin mun sani ana salloli guda biyu akwai sallar mai azhar akwai kuma sallar mai sallar la'asar to ɗaya daga cikin waɗannan sallolin manzon Allah ya ina fatan an gane shine ihda salatil ashi ɗaya daga cikin wato salloli na wannan lokaci yace az-zuhr aw al-asr wato sallar azhar ko la'asar to manzon Allah yayi waɗannan wannan sallolin a wannan lokacin ji wannan sahabi yace wa huwa hamilun hasanan aw husayn aw husaynan yace yana rike da hasan ko husayn wato sunna ce ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka rike yaro kai sallah da shi ka riƙe yaro ma ka yi sallah da shi sunna ne to amma yanzu ba idan da liman zai shigo da yaro ko da ba ba ruguma yayi sallah ba za ka ga wasu suna ta fitiyar ka ga jahilci irin na mutanenmu ana ganin mutum ya yi sabon abu ba za a tambaye shi menene dalili ba sai ka ga mutane suna ta fita a masallaci wai wani yana yana tambaya ta alan wai limami ya haɗa sallar shafa'i da wuturi an gane ko ya yi su bugu ɗaya kawai wai sai mutane wai sai tsada ta fita an gane ko maimakon a ce nima me yasa ka yi haka akwai hadisi sai ya gaya maka Wanzan Allah ya yi haka din to amma wai sai ga mutane suna ta fita ko in ya fita ina zai je ban sani ba to wannan ba karamin kuskure ba ne yace fa taqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa taqaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa wada'ahu inda qadamihi al-yumna sai manzon Allah ya shiga liman ya zama liman yayi gaba kenan shi kuma Hassan din da ko Hussein da ya shigo da shi yi da shi sai suka ce sai ya sanya shi a gindin kafarsa wato ta ta ta ta dama sun makabbara lissalati sai kabbara sallah fa salla sai sallah fa sajada baina dhaharaini salataihi sajdatan atalaha sai yayi dai sujjada tsakanin ko sallar azhar din nan ko ta la'asar kamar yadda muka yi bayani a tsalaha sai ya wato ainihin tsawaita wannan sujjada din qala sai wannan sahabin yace farafa'tu ra'si sai na daga kaina na ga na ga sujjada ta yi tsawo ko sai na dan dago kaina kamar limami ya tsawaita eh, sai ka rasa me ya faru yace sai na dan dago in gade anya ko dai manzon Allah ya rasu ne cikin sujjada farafatu rasi na daga kaina min baini nasi ina cikin mutane ina cikin sahu fa idza sabiyu ala zahri rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai gashi yaron nan ne ya dan hau kan bayan manzon Allah wa huwa sajidun manzon Allah ya sujjada sai ɗaya daga cikin Hassan ko Husaini ashe ɗayan sai ya tashi kawai da ya ga kasan yaro idan ka ɗan yi ben sai ya ce doki musamman ya san doki sai ya hau bayan ka sai ya ce doki to yana da kyau idan kana da yara wani sa'in kawai ka ɗan durkusa a gidanka kawai ka durkusa ka ce ku zo ku hau doki ka zaga da su falon ko da sau biyu ne ko sau uku an gane wannan ma zai rage maka girman kai zai ƙara maka taushin ɗabi'a a gaba ba yara suna hawan shi to ku bari ka ji abin da ya faru ya ce sai ga shi ɗaya daga cikin yaran ya hau falamma kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salat lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idan da sallah qala qala nasu sai mutane suka ce ka gani ko sun tambaye shi ya rasulullah ya manzon Allah innaka sajadta baina dhahraini salataka hadhihi ka yi wata sujjada tsakanin wato sallar azhar da nan kula azhar sajadta sajidatan aqaltaha ya rasulullah wato ka ka wato tsawaita wato ainihin wato sujada din nan hatta zananna har sai da muka yi tsammani annahu kad hadatha amru ko dai wani abu ne ya faru ko ka iya rasuwa ne ko dai wani damuwa ne aw annahu yuha ilayka ko da ko ana maka wahayi ne ka san ana ma manzon Allah wahayi yana nutsuwa wahayi na zuwa masa da tsanani wani sa'in zai faɗi kamar ya suma zai faɗi kamar mai farfadiya wani sa'in kuma aisha ta ce za ta ji wato ainihin zai ji ana gila kamar ƙararrawa, gililin gililin haka to za a yi manzon Allah wahayi kenan ta ce wannan mai faduwa waɗin idan ya faɗi ɗin. ta ce wallahi wani sa'in in ya fada akan cinyarta za ka gidi cinyata tana rawa kamar za ta tsatsaye saboda tsananin da wannan Allah yake fuskanta a ciki lokacin da aka masa wannan wahayi din to sai suka tsammaci wani yuha ilayhi ilaika ko ana maka wahayi ne kala sai ce kullu zalika lam yakun duk ɗaya daga cikin abin da kuke tsammani ko ana mun wahayi ko wani abu ya faru duk ba ɗaya daga ciki walakin nabnir halali dana ne ya hau bayana ya mai da ni doki kawai wannan jikan dan jikan nan nawa dan dan ɗansa ne jikan nan nawa shine ya mai da ni wato ainihin doki irtahala ya hau bayana yana doki doki yana jin daɗi fakaritu an a'jilahu ni kuma sai na sai na sai na kyamaci masa gaggawa bai gama biyan bukata hatta ya kafi hajjata wasu ya gama biyan bukatarsa sai na kyamaci in daga sa har sai yaron ya gama biyan bukatarsa bi ma'ana ya sauka da kanshi Allahu akbar wannan fa manzon Allah kenan kai da ba kowa ba yanzu da ɗari yaro zai zo ya hauka da magana ya kare sai dai a ce na ihu sawa'un a gidanka ne ko kuma a masallaci ko da yaran makota ne ya keto haka kawai ana sallah ya zo ya samu liman ya hau bayan shi babu dama ya dake shi idan ya ɗauke shi ake shi a gefe idan ba zai iya koyi da manzon Allah ba amma yanzu idan kai haka sai mutane masu su dare ce wannan wani irin tsari ne ka tsayar da mutane kawai ba ka da wani aiki sai tsari yanzu dan Allah saboda yaran nan ya hau shine kamar da wannan wulakanci wani zai ce saboda saboda yaran nan ne shine ka mana wannan wulakanci yaro ne ya hauka saboda haka Allah ka dinga wulakanta mutane haka wani haka zai tsaye ka a hanya ya gaya maka to ga wanda ya fi ka daraja ya haƙura saboda yaro rahama ne mun karanta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki yaro ya sumbace shi sai wato ainihin wani sahabi na zaune sai fuska shi ta baci yake cewa ma haza ya rasulullah menene haka ya manzan Allah sai ya ce ni ina da irin wannan sama da guda goma sha biyu amma ban taɓa sumbantan koda guda ɗaya ba sai ya ce to ya zanyi da kai bayan Allah ya zara rahamarsa a cikin zuciyarka wani ko da yaronsa ne aka miko zai ce a wannan ake ce ya za ki miko min yaro a cikin wannan situation din ba zai yadda ya karbe shi ba yaronsa ballantana dan ɗanɗansa ya ɗauke shi dinga ji da shi ba zai yi ba saboda girman kai kaga ko da gaisawa manzon Allah ya fada sahabbai suka ce annabi suna kula da shi bai zara hannunsa idan suka gaisa annabi yana suke musu hannun kuma kun san imamu tirmidhi a cikin shama'il na al-muhammadiyya shama'il al-muhammadiyya yake cewa manzon Allah ya kasance sanu liyadai sanu liyadaini wal qadamaini hannunsa inda ka samu ta auduga mai laushi wato sahabban idan suka gaisa da manzon Allah sai ka ji suna dan latsa hannun laushin hannun inda ka san irin wato ainihin wani abu dai mai laushi sai su ta latsawa shi kuma manzon Allah suka ce sai ya kirjanye hannun sai ya wasu abin ya talatsawa wato sai ya gama biyan bukatarsa ya ji daɗin hannun manzon Allah shi yasa wani sahabi ya gama manzon Allah sai yana nokewa yana nokewa sai manzon Allah ya ce salamu alaikum ya sani me yasa kake nokewa sai ce hannuna ya ya faskare ina jin tsoro hannunka din nan kuma mai bala'in laushi kar in je in fasa maka hannu sai ya ce wato ai hannun nan na gansu a cikin gidan aljanna ya ce kannan suna gidan aljanna saboda Allah yake cewa mafificin abin da dan adam zai yi shine abin da ya yi da hannunsa ba haramun bane ka yi faskare yanzu ka gama karantarwa ka je kuma da ranar ka yi ba mamaki yanzu ka zauna ka yi karatu an jima je ce maka akwai baskare a gidanka in koya ma karatu kuma an jima maka baskare ka biya ne haramun ne ka gani yadda muka ɗan bambanta da magabata ke kenan su magabata akwai neman na kai kuma ba sa sana'a duk kashin ta wallahi za su yi duk kashin sana'a za su yi yanzu kamar malam mai littafin nan na, nasu dinin albani gyaran agogo yake za a kawo mishi agogo ya gyara ka kawo mishi ce a nawa ɗari biyar a ba zan je gyarawa ba haka tafi ya ce idan ya tara kuɗin gyaran agogon da shi shine yake cin abinci sai ya koma labirari amma yau galibi ɗalibai su yi haƙuri da wuya ka ga a ce yau ga wani ɗalibi ko malami yau wanda ya shahara a gan shi yana shiga kasuwa ko a ga yana da wani shago shi yana ganin haka ɗin kashi ne kuma rashin yin hakan shi ne kashi ne domin wa kalu ma hadar rasul wannan wani irin annabi ne ya kullu ta'ab yana cin abinci wa yamshi fi fil aswaq yana yawo a cikin kasuwanni yau ana ganin ka a kasuwa sai ce malam da kanka malam an san shi shine ci ma zaune ko shine za a dinga kamun shi kudin mutane yana cinyewa ko haka aka san malami to ya kullu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun aw yakuna ma'ahu nadira da ya ba za a saukar masa da mala'ika ba ya dinka saukar musu da abincin a sama sai Allah ya ce ka musu raddi wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa annahum ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq babu wani annabin da muka yi a duniya face yana cin abinci kuma yana shiga kasuwa yi kasuwanci saboda haka kasuwanci ba karamin albarka bane kuma duk mutumin da ya saba da kasuwanci ba zai iya aikin albashi ba ba baza ka gani da mai aikin albashi da mai aikin kasu kai sai ka jira an yi albashi wallahi wani kafin wata ya kare ya gama cinye kudin shi kafin wata ya kare kudin ka ya kare ana baka kudin idan mai imani ne kai to a biyan bashi zai kare idan ba mai imani bane kuma sai ka kalmar shi kudin kana kudin mutane saboda haka annabi dawud alaihi salatu wasalam makeri ne Allah ya sa mu dace annabi Idris kuma me tela ne wala dala tela ne annabi Idris alaihi salatu wa salam. to wannan kun ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam tawazu'un da yayi yace a hadisin karshe yace wa fi hadisin akhar a hadisin karshe yace wa kana yusalli sallallahu alaihi wasallam yusalli yana sallah fa idza sajada sai yi sujjada wa sabal hasan wal husaini ala dhahrihi sai ga hasan ko husaini ya hau bayan shi yana hawa bayan shi din me ya faru fa idza mana'uhuma sai ga sahabbai suna kokarin su hana su kun gani ko suna kokari su yi mai su hana hasan da husaini da suka ga za su hau bayan manzon Allah sai suna kokari su hana su A ashara ilaihim sai manzon Allah yana musu ishara an da'uhuma ku kyale su suna so su hana su ba amma sai manzon Allah yake musu ishara ku bar su ku bar su falamma qada sala lokacin da manzon Allah ya da sallah wada'ahuma fi hujrihi sai manzon Allah ya ɗauke su ya sa shi a cinyarsa wato lokacin da suka ga za su hau bayan manzan Allah sai suka yi umarci su ana su sai annabi yana musu ishara ku bar su ku bar su ku bar su wato wannan yake nuna maka ishara a sallah bai ba ta sallah malami idan kai wani abu kamar ishara a sallah sallar ka tana nan ba ta baci ba suka ce ai aiki kaɗan bai ba ta sallah wannan ma fikihu ne wa kala sai manzon Allah ya dauko su sai sa su a cinye su dai idan sai ya ce mai man ni ahabbani falyuhibbu hadaini duk wanda yake so na naga kuna yunkurin ku je ku ana su ba za su hau bayana to duk wanda yake so na a duniya ya so alhassan da husaini kaga manzon Allah ya gama shi yasa Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa yayi babun babi babun in kana da sahihul bukhari ka duba cikin fadailus sahaba yace babun babi hubbul ansari min al-iman san mutanen madina al-ansarawa yana daga cikin imani duk mutumin da baya son sahabban manzon Allah ba shi da imani kuma ba za ka taɓa yin addini ba sai ka kwaikwaye su kuma manzon Allah ya ce al-hasan wal husaini sayyida shababi ahli janna Hassan da Husaini su ne shugaban samarin gidan aljanna ranar tashin kiyama to saboda haka san su wajibi ne to saboda haka duk wanda kuma yake jin su ya ci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi a kansu ba ma su ba dukkan sahabban manzon Allah mun ce wato son su wajibi ne idan kuma mutum baya son su munafiki ne munafiki ne khalisan munafiki ne sosai tataccen munafiki ingantacce original one saboda sabon manzan Allah idan ka zo kana kawo mun cewa wai ai to wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza da yayi kaza nan ai shine kaza to kai ka fi Allah sanin shi ne Allah ya ce radiyallahu anhu me wa radu an sun yadda da Allah Allah ya yadda da su ya yafe musu kamun laifi na yafe maka mala ba shi kenan ba Allah da ya halitta su sun yace laqad ta Allahu 'ala an-nabi Allah ya yafe mu annabi wallazina taba fi sa'atil usrati wanda suka bi shi a lokaci mai kunci lokacin da ba ba keke ba mashin ba moto ba kawai suka ba annabi aka yi jihadi aka kawo addinin nan Allah sai ya ce ya gafarta musu kai kuma ka zo a wannan kazantacciyar rayuwar a wannan lokacin ga komai ga komai ka samu ka sha kuru kana zagin su wallahi duk mai zagin sahabban manzon Allah ba zai gama da duniya lafiya ba duk wanda yake zagin sahabbai ba zai taba gamawa da duniya lafiya ba zai yi mutuwar araha zai yi mutuwar kaza a cikin akurki ka duba abdullahi dan abbas ya ce ina son abubakar ina son umar ko da ban yi aiki irin nasu ba ina so Allah ya haɗa na aljanna tare da su ka duba sahabi ne faɗan uwansu amma ya ce aikinsa bai kai nasu ba amma Allah haɗa ni da su a cikin gidan aljanna to amma yau sai mutum ya zo ya ce abubakar finnar wa umar finnar abubakar wa umar finnari wai da abubakar da umar suna wuta uzu billahi min rajim wai shi ma wanda ya so su din shi ma yana wuta abubakar a wuta Allah ya ce wa sayujannabu al'adka da sannu al'adka zai ke zai nisanci jahannama alladhi yuti ma lahu yatazakka ko tafsirin ka na yan shi'a ne ko kai ɗan shi'a ne ko tafsirin ka irin nasu ne ka je ka buɗe tafsirin ka gani ka je ka buɗe kar ka ce ma na kawo maka irin su kuntabi irin su imamul bagawi irin su shaukani eh? an sun je shaukani shi ma ɗan a ne ko zaidiya ko Shi a sa irin ta zaidiya ce to ka je ka duba ina da shi fatihul kadir na imamul shaukani tafsiri ne fatihul kadir ina da shi ka je ka duba meye al'atka din waye atika ko tafsirin ka irin na ƴan shi'a ne ka je ka duba zaka suna fasara al abubakar ne abubakar ne irin su usman bin affan hmm wa zai ba Allah rance usman ya ce ni ne yakin buka ko ba komai ba ba kayan yaki ba komai usman ya tashi ce na ba da rakuma 300 da abin da mahayansu za su auna ba da shi bi sabilillahi sai ya koma sai ya zauna sai manzo Allah ya ce to kun ga fa abin da Usman yayi wa zai irin nashi man zallazi yuqri Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu adha'afan mudha'afa sai ya kara tashi Usman sai ya ce na kara ba da rakuma 300 da abin da rakuman za su ci da su din na dauki nauyi annabi ya ce tabbikin sai ya kara cewa wa zai kara ba Allah rance Usman ya kara tashi ya ce ya kara ba da wasu 300 da abin da mutane za su ci da nauyin su baki ɗaya ya ƙara bayarwa nawa kenan ɗari tara kai kuma kana da kuɗi a banki musulunci na ta ihu kana da kuɗi a banki ba ka iya cire naira dubu mai kyau ka baya amma wai ana maganin irin su usmana ka fito da baki kana sakawa kana kana bayani me za ka faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da ya yi sai ya ce kai ma zarra ma fa'ala usmanu ba ba'da yau usman duk abin da ga dama yau ka aikata ba za ka shiga wuta ba duk abin da ga dama ka aikata ba za ka shiga wuta ba to ka duba garantin da aka bashi kai kuma yawa ya baka garanti duk abin da usmanu ya ga dama ya aikata ba zai shiga wuta ba saboda abin da ya yi yau kai kuma ka zo ka ce yana wuta Usman ya shiga wuta irin su Abubakar Sinde? wanda ana ya kamata mu koyi ladabi jama'a mu koyi ɗabi'a irin ta sahabbai mu koyi ɗa'a? ana ce maka Usman ko Abubakar ka ji girmansa zai iya fasa maka zuciya mala'iku suna jin kunyan Usman mutumin da aka ce yana sallah kawai raka'a biyu zai yi a cikin dare raka'a biyu zai yi a cikin dare kawai sai ya sauke qur'ani raka'a biyu kawai zai sauke qur'ani a cikin ta irin wanda yaƙi ya yaƙi su suke tuya bayan suke mika ma makafurai su sare su su soke su saboda kar su soki manzon Allah wanda da yanzu a zo nan misali ana harbi mu ji wani ya zo ko da bindiga ce irin ta roban da ha ya harba ta yanzu to da sai da Allah ban san wa zai riga ni zan riga ku fita ko ku za ku riga ni fita ba dai hadisi yanzu nake karanta ba amma wallahi sai wani ya riga ni fita ba zai yi tunani to ai yanzu ya za a yi a malam zai kasance a ina shi ya cika mari kashi iska san yadda zan yi kawai to ire-iren waɗannan ba sai mutum ya waye saki baki wai ai yana ai tsakanin muawiya da wane ga mai gaskiya da shi muawiya da bai shiga gurin nan ba da kaza shi yanzu ai lokaci aliyu ibn abi talib kan waye duk duk abin da ya faru a waka ya su sufi tsakanin sahabbai ne malamai duk malamin da zai tattauna ka duba albidaya wan nihaya na ibnu kasir in baka da shi ka zo nuna maka wato irin waɗannan littattafai galibi muna faɗan su ne saboda kar mutane su ga cewa ai abin a boye ne shi yasa muke cewa in mutum ba shi da shi bai san tarihi bai zo mu nuna mashi gurin albidaya wa nihaya na ibnu kasiri suke yake cewa duk mutumin da zai irin su ibnu taymiya duk mutumin kirki idan ya karanta abin da ya faru da sahabban manzon Allah su yi su addu'a kawai zai musu ba ruwanka da kutsawa ya ce uwarka ne kar ya ce na ya sha ya ce to babanka da babanka suna fada idan ka zo wa za ka in kana da hankali baban yana cewa ka duba abin da uwarka nan take mun ba kaga shekara nawa tana mun irin wannan abin kana ne to yanzu kai baba da kake gaya ma dan me dan zai iya yi akan uwa kaga idan dan mai hankali ne sai ya dinga cewa Allah ku yi hakuri Idan Allah ku yi hakuri ku kwantar da hankalin ya kai ba ta ganin abin da ta mun ne na gani ba a yi hakuri ka gani ka ce ka gani yanzu yana gaya maka ka gani yanzu kai ka ga sanda na mai wacce za ta tambaye ka shi ya ce kana ganin abin ya ce mama ya kike mai yanzu kai ka ga sanda na mai me za ka ce Idan Allah ku yi hakuri wancan yana ce maka ka gani wancan yana ce maka ka gani in kai mutumin kirki ne cewa za ka yi baba ba ka da gaskiya ko kuma baba ba shi da gaskiya haba baba ya cike ma baban nan haka ne wannan kokob ne yi kana faɗan haka ka zama mara albarka sai dai ka dinka cewa dan Allah ayi hakuri yi hakuri ko ba haka ne? to malamai suka ce duk mutumin kirki idan ya samu uwarsa da ubansa suna faɗa hakuri yake ba su ba wai kutsawa zai dinka cewa yi wancan ba ta da gaskiya wanda daman ni na dade ina gani tana kai baban ko baban? Za ka tabe to suka ce idan suna sahabbai suka yi rikici tun rikicin su sai Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu duk jahilcinka idan ma baka gane ba kai jahili ne dakiki ne kana zagin sahabban to anan ba ya ce radiyallahu Anhu ba sai wani jahili ya ce to ai anhum hum din nan ai ba mi ba da su ake yi ba ai hum aka ce to idan baka gane ba sai Allah yake ce maka laqad taballahu ala nabi wal muhajirina ko ba aka ba duk dakikancin ka duk masifanka aka kira su baro baro aka ce laqad taballahu ala nabi ko ba haka bane idan baka gane wannan ba har yanzu mutum da kiki ne jahili ne shi yana zagin sahabban manzon Allah an gane sai Allah yake cewa menene a cikin suratul tauba yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari kage yace min almuhajirina wal ansari suwaye muhajirai suwaye ansarawa Allah yace ya gafarta musu ko a'adda Allahu lahum jannatin tajri duk qur'ani ka duba arama duk qur'ani ka duba duk ƙur'ani ka duba ina ƙara jaddada maka in Allah zai kawo abu zai ce tajiri min tahtiha al-anha za a saka aljanna daga cikin aljanna da za a baka min at-tabyidiyya tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana amma da yazo kan sahabban manzon Allah su aljanna ta su ce bai ce min tahtiha al-anhar ba an gane yace jannatin tajri ta tahal anharu daga koraman su ake dan san mana an gane ko sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah ya yadda da su kai yanzu ko anan ni anan masallaci ina tsoron yi mu'amala da kai saboda ban san ka ba ko ba haka bane amma Allah ya ce su ya yadda da su to wanda Allah ya yadda da shi ko abokin babanka ne ba aka ce in ka gaji ka na masa abdullahi ibn umar wata rana ana tafiya a sahara za a tafi wani yaki ko sai aka ya sauka kan jakinsa sai aka ga ya kira wani mutum wani dattijo sai ya ce bismillah au sai aka ga shi ya ci gaba da tafiya a ƙasa aka ce me ya faru ya ce inna hadha wudda abi wannan masoyin babana ne umar lokacin da babana yake da rai ina yawan ganin shi tare da shi yace dalilin da yasa na bashi raƙumi na kenan jaki na ya hau ko babanka kake gani da mutum wulakanta shi hatsari ne to kuma sai ka wai ce sai su ce maka ai suna son manzon Allah bayan sun zagi manzon Allah din domin sun zagi abokansa sun zagi abokansa sun zagi matansa Aisha ce radiyallahu anha matar babanka sai ka zo kana zaki sai babanka ya ce ya haka sai baba fa ba da kai nake yi ba mutum ya zo yana zakin matar ka sai ya ce ba da kai yake yi ba dare shi yasa sai ka ga mutum Allah Allah ya kan malam Jafar Allah ya gafarta mushi yace da da fitilar ta ishe shi bala'in ya ishe shi bakin cikin ya ishe shi ya ce duk mai zagin sahabban manzan Allah Allah ya rusa gidan shi Allah ya daidaita shi Allah ya sa ya shiga kwalbati a timur mutaji ya shiga ko bai shiga ba eh kun san da wanda nake yi an rusa gidan ko ba a rusa ba kaga bayan Allah waliyan Allah ko yace Allah ya rusa gidan shi gashi kuma an rusa gidan kuma a ina ka ɗauko shi ƙarewa kulbet a wulbairo wannan kaɗan kenan fi duniya khizyun a lahira kuma in ba a tuba ba wala hun fil akhirati azabun shadid in ba a tuba ba kenan amma aka tuba gashi nan da yawa wasu suna ta tuba da aka suka ɗauko irin kasa-kasan malam jafar nan suna sawa wallahi wasu da yawa suna ta tuba sai aka rubuto Allah ya rusa gidan shi sai ka gidan ana rusawa Allah ya sa ya mutuwan Colbert sai ka shan dauko Shawulu bayo. wani ya ce kai lallai in mu ne da malam Jafar da kewaye kabarin za mu yi muna karban kuɗi duk wani wanda zai zo ziyara sai ya biya saboda waliyin Allah ne saboda haka sahabban manzon Allah ba abun wasa bane na ɗan tsawaita akan wannan sai a yi hakuri saboda girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abun karshe da zan tsaya akan shi shine manzon Allah yake cewa inda ɗayan ku zai ba da dutsen hudu dinare ne sahabi na sai ya ɗauko diddigi na alkama ko eh, masara ya bayar wallahi ya fi ka daraja ya fi ka girma a gurin Allah shi da ya ba da diddigin nan na masara kai da ka ba da dutsen uhudu na dinari saboda girman sahabban manzon Allah saboda haka jama'a wannan kuma aƙida ta zagin sahabban manzon Allah tana cikin ƴaƴanmu wani na harka a ƴaƴanka kai kana zuwa masallaci ahlus sunna ne kai kana ganin ba ma ba matsala ɗanka yana nan ya fara adoptin da irinsu kuma musamman ‘ya'yanmu da suke zuwa jami'o'i yanzu ana zuwa kawai sai a raba musu irin littattafan da na turanci shi kuma bai yi karatun addini ba yana gani da turanci ka san wani idan ya ga abu a jarida inda ka san nassi ko idan ya gan shi a rubuce to a irin wannan gurare ake tusa musu aƙida irin waɗannan tazajin sahabban manzan Allah bai kuma ya sa ake adoptin ake shiga cikinta ake kane kane a ciki saboda me duk abin da aka ce ma saurayi akwai zina a ciki to shi kenan saurayi na haba haba dan akwai zina dan auren mutu a nan zina ne kuma wai auren idan aka sami yaro ya fi ma auren da aka daura aure darajarsa ta fi ji su saboda haka Allah ya kare mu mu dinga wuce din ‘ya'yanmu da matanmu da kuma wanda za mu ɗauki ‘ya'yanmu ba don da yawa ana ɗaukan ‘ya'ya ana ba su ba sani ba duk suna da takiyya wallahi sai ka shekara ashirin da shi kila ma kana sallah da shi a masallacinka wallahi ba za ka gane shi ba ne ba ka iya ganewa kuma ba su da wani masallaci da ake iya gane su sai dai wala ta'arifan nahum fi lahnil qawli za ka dinga gane su in kana da ɗan fahimta ta dalili ta yaya maganganunsu ta maganganunsu za ka iya ganewa ba su da masallatai saboda haka yana da jin mu dinga saka ido don aƙida ita ce mutum idan mutum ya ɓaci bashi da aƙida ya yi asara Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da aƙida kyakkyawa sannan kuma wannan zafi da yake karato mu ya Allah muna fatan Allah ya nuna mana shi lafiya ya sa a yi da mu lafiya mu ga sa lafiya mu ga farkon sa lafiya da sa lafiya kuma sannan duk da haka shi ma tsokaci mu sa ma 'ya'yan ido mu sanya musu ido dangane da abin da ya shafi kayayyaki na maye kuna ji dai duk wanda yake wacin yake kallon jaridu kuna gani dai tirelolin da ake kamawa na me na isu tiramon? wai ana analysis a rana a kano sai a sha tiramon tirela daya tirela na tiramon? haka ne ko ba haka ba a kano wai tiramon tirela daya wani irin mura ne ake yi a kano idan maganin mura ne ba karamin hadari ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا وجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.